a madinatul munawwara za ka ci ka sha ka gyatsi ka ba mu katin ka mazara kuɗin muna nan a kwanar jaba unguwar yan kifi kano state assalamu alaikum wannan shine mamallakin madinatul munawwara gidan shayi da abinci na unguwar kwanar jaba malam usaini za mu so mu ji daga bakinka yaya kake tafiyar da wurinka kuma da me da me kake siyarwa alhamdulillah komai sai dai a gode ubangiji kalubale kuma kasuwanci da man ya gaji haka kasuwanci ya gaji haka duk abin da ka fara dole sai ka ga kalubale da dama sannan kuma nasarori su zo maka daban-daban ta inda kake to da ta inda ba ka zato komai dai sai dai a gode wa ubangiji masha Allah to ya yanayin kasuwanci kuma a wannan yanayi da ake ciki musamman a wannan yanayi da ake ciki to komai sai dai ka hakuri a yadda ka tsince shi yanayin yadda ka sata lallace ba kuma al'amura suka yi zafafa to komai yadda ka tsinci kanka sai ne ka gode Allah a nan a bayan ka ga account number na gani shin ana iya cin abincin a wurin sannan kuma da me da me kuke siyarwa na ci a nan Eh, ana ci za ka iya cin kwai indomi ka tura kudin sannan kuma idan ka zo cirewa za ka cire a baka kashi ok kuna yin pos yawa akwai pos za ka yi ka cire sannan a baka kashi na ga akwai shayi akwai biredi akwai indomi akwai indomi akwai kaza akwai kaza yawa akwai kifi akwai kifi da abin da kake bukata akwai akwai merai kuma mara ribar da ake dafa ra unguwar kwana jaba ce ɗiyar yan kifi ga akawun namba ga wanda zai zo a yi sabin ɗinsa union bank 01 69119925 muna da access bank 0104 264817 madinatul munawwara kwana jaba